Canum, on. Kamar haka yawan matasa shirin labar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya Arimiya ne Gora da dama Gora yau sun lafa. Gaskiya Gora bar duk na koko ne wajen neman nama. Da gani an san kin gashi. <laughs> To Gora yau da ni kika zo mana? To Gora yau za mu ji yadda 'yan mata da samari suka raye wannan sallar ko da yake dai sun aikatu. <laughs> Amma kuma za mu ji abin da ake ce mata baski okolo wanda an kafa shi ne domin kare muhalli a wannan wannan lokacin na sallar layya. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku zanta wani lamari wanda ya fara shama al'ummar Agades kai wato kwaci. Daga ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Gora idan ke shirya bari mu zagaya garin agadis domin shin yadda matasa 'yan mata da samari suka raya wannan inin na sallar layya. Ai yau sun sha aiki gora, Anise Karim ya tunkari wasu daga cikinsu bari mu saurare su. Ina taimaka ma uwata mu raba abincin sallah gidan kakannina da kuma makwabtanmu. Ina gyara itace da kuma wurin da za a yi gashin raguna. Ina kamawa babana ya yanke rago. Idan aka gyara komai sai mu shirya gashi. Ni da yake bana so na kusanci wuta, ina kamawa a yanke raguna a wanke su da kuma shirya gashin su. Mun kunna wuta a gaban gidanmu tare da mutanen unguwa. Za mu gashin raguna, washe gari kuma sai raba nama. Muna kama ma uwayenmu wajen dahuwar abincin sahe. in an yanka a raguna sai mu wanke kayan ciki mu soya sannan kuma mu rarraba ma baki da makwabta da 'yan uwa. Gora in kin shi ana cewa tabaski ekolo abin da ake nufi shine a kula da muhalli a lokacin sallar layya. Bana taken nasu shine idan aka yi layya da rago ɗaya to a shuka icce ɗaya. Haka ne gora bari mu saurari Hamani Dari shugaban kungiyar mai zaman kanta AEDD a cikin wannan tsokacin da abokanan aikinmu suka fasara. Le Ma'anar sallar layya ekolo shine a ganar da al'umma su kula da muhalli, a ganar da al'umma su rinka gashin ragunan layya da gawayi. Saboda zai sa a yi tsamin itatuwa kuma a yaƙi kashe itatuwa da kuma yaƙar canjin yanayi. Kowace sallar layya al'ummar Yamai suna ƙone fiye da ton 47 na itatuwa. Ba a ma haɗa da sauran jihohin ƙasar nan ba. Muna so kowa ya shiga cikin wannan tsari na tsamin itatuwa kuma itatuwan da ake kashewa ya kamata a maye gurbin su da shuka waɗansu itatuwan. Gura daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Juli ne ɗaliban jami'ar Abdulmumuni masu karatu a fannin haruffa da kimiyyar ɗan adam suka shirya satin kimiyya da na wasannin motsa jiki. Maudu'in su na bana gora shine kimiyyar ɗan adam domin ci gaban zamantakewa da tattalin arziki. Bar mu saurari fassarar tsokacin da Malam Wuli Abacha Ari, ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara ayyukan tare da abokiyar aikinmu Aminata Bubakar. Wannan sati ya shafi da farko girka wani tsari na ɗaya zamantakewa tsakanin malaman jami'a da ɗalibai da duka waɗanda wannan tsangaya ta kumsa. Bayan wannan kuma wata hanya ce ta tattauna matsalolin da ƙasar nan ke fuskanta. Misali, idan kuka ɗoki wannan karon mun ce me zai hana mu samar da hanyoyin ci gaban tattalin arzikin ƙasar nan. A wannan sati muna da tarurruka da dama da muhawarori da wasu tarurruka na wasannin motsa jiki na kwallon kafa da zai haɗa tsangayoyi daban-daban da kuma tsero da kokowa gargajiya sannan kuma mun shirya wata babbar wasa ta al'adu a daren ranar laraba a filin amadu bubakar. Le mercredi da partir de 21 au niveau de la place amadu Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau gora. A garin agadis wani lamari ne kenan yana damar al'umma wato sabte wanda yake nan yana tanyawa cikin garin. Bari mu saurari ƙarin bayani gora a cikin wannan rahoton na Musa Mamman. Yan lokutan bayan nan al'ummar birnin agadis na fuskantar al'amarin sace-sacen warce salula aika-aika da matasa bisa moto ke aiwatawa ga dai shaidar wasu da suka samu kansu a wannan al'amari. To ni na fito a bare apel ne na doka na kashe apel ina ma shirin me da wallah a fare kawai sai na ji an ma a fare sakon an ja sun yi gaba na ta ifu haba yan matsa moto kawai suka tai wallah an taba sabtewa daga dokan apel kin whatsapp kawai sun ka wuce da shi bisa moto su biyu eh matasa ne biyu so uku ana sabte min mura ne bisa moto ya zabce min sallata sun doki hankalin mutum su ga ina ne kake akwai mutane kusa da kai ko babu akwai wanda zai iya biye su akwai abun biye su ko babu sun fuskanci da babu abun biye su kenan sun warce maka kai da kawaya zaka Wannan sabon al'amari a cikin da'irar Agadez na da alaƙa da shashancin matasa a cikin birnin a faɗar magajin garin da'irar Agadez Abdurrahman Turawa. Sata na kwacen salula da wasu kayayyaki sabon al'amari ne da muke gani. A gani na yana da nasaba da tabarbarewa halayya da ke ci gaba da mamaya a cikin al'ummarmu. Muna ta ƙoƙari domin murkushe wannan al'amari. Uh, a wajen ma'aikatun jami'an tsaro na Holis din Agades, hakika sun tabbatar da wannan sace-sacen da matasa ke yi. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da asuma imani shina A wasan kwallon kafa karawar karshe ta kwambalar kasa da aka tsara gudanarwa a wannan ranar ta tara ga watan shiye an dake ta har zuwa ranar 16 ga watan na shiye Za ta shiga tsakanin kungiyar USJN da AS 1 An fara zaɓe domin tantance fitaccen dan wasan kwallon kafa na Afirka a ran biyar ga watan shiye Dan nigeria mai takale da a kasashen waje Victorian Adebayor na daga cikin waɗanda ke neman wannan matsayi. Shine na shida kan shirin sunayen 'yan wasan 11 tare da maki kashi 10.27 cikin 100 na kuri'u cikin mahau zaɓe 33,300 2038 ta wani bangaren ana ci gaba da zaɓe za a ba da tukwici a ran 21 ga watan jiya a birnin raba na ƙasar marok domin zabawa dannawa ake a kan wurin da aka tanada a shafin yanar gizo na hukumar kwallon ƙafa ta nijar fenifut a wasan guje-guje 'yan wasa 300 maza da mata daga jihohi takwas na nijar ne suka halarci kwamɓalar ƙasa ta guje-gujen daga ranar ɗaya zuwa ranar uku ga watan jiya a yamai da suka tsara kwamɓalar sun ce ta ba da damar gano masu hazaƙa da dama da suka yi ƙoƙari sosai a dukkan wasanni a ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel